يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا أكيد ضمك راسي مؤلف لهم اللؤلؤ والمرجان بما اتفق عليه الشيطان كمال محمد فؤاد التلباقي أيوه من أعلام رشا تفر ووتر ربيع الأول شكرا لكم ولكم كل ذلك da hijirar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ranar sha hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu ashirin da biyu da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu tashi a shafi na tamanin da shida babi na talatin da tara da babi na arba'in da biyu hadisi na ɗari biyu da saba'in da hudu da hadisi na ɗari biyu da saba'in da biyar babu mutaba'atul imani wal'amali amali ba'da babin da ke ɗauke da hadisin da ke bayani akan biyayya da liman da mamu yake yi a sallah da aikata abin da zai aikata a sallah bayan aikata wa liman حديث البراء بن عازب حديث لك باب شنو حديث الصحابة النبي براء بن عازب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم mun kasance muna yin sallah a bayan annabi kira da abincin Allah su a gare shi fa idza qala sami Allahu liman hamida idan yace sani Allahu liman hamida Allah ya ji wanda ya gode masa لم يحن أحد منا ظهر باب والإيدة التي تم لك يكون فيها التباين لن تفيع السجدة حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض هل تباين أن الإرادة منك أن تثبت على شيء يا تورا وشنك أقصر يا تثبت الشيء ورده شيء السجدة الناس ينقيا ينقيا في wannan hadisi imam bukhari ya wace shi a kitabul azan babu sujudi ala sab'ati a'dha babu da ke bai da wannan babu ma yuqalu fi ruku'i was sujud babu abin da ake faɗa a ruku'u da sujjada حديث عائشة حديث الذي قد أشهد بعد شيء حديث لا تقول عائشة أن لا يدري قالت تسل قال النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول الذي إذا ذلك أن ثبت عليك ينا يوم تكثيرها في ركوعه وسجوده الركوع فلسجدته سبحانك اللهم أرك يا ثبت بريك يا الله ربنا مينم ولحمدك إنا بودي مكة اللهم اغفر لي يا الله تبارك وتعالى يتأول القرآن ينا يفسر القرآن وانا حديث إمام البخاري a كتاب الأذان باب التسبيح والدعاء في السجود باب da yake bayani akan ana tasbihi da addu'a a cikin sujjada wannan shine hadisan da zamu bibiya a karatu hadisin farko mun ji ruwayar Imam Bukhari tana cewa sahaban annabi bara dan azib ya ce kunna nusalli khalfan nabi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance muna yin sallah bayan annabi tira da amincin Allah tabbata a gare shi fa idza qala sami Allahu liman hamida idan yace Allah ya ji mai gode masa lam yahni ahadun minna zahra babu wani ɗayan da yake kunce wa bayansa hatta yaba annabi sallallahu alaihi wa sallam jabhatahu ala al-ardh har sai bayan annabi kira da aminci Allah su kashe a gare shi ya ɗora goshinsa a kan ƙasa lafazin ruwayar imam bukhari ta wannan hadisi ta ce maka jin lafazin ruwayar imam muslim kuma bayan wato wanda ya ji hadisin daga sahabin annabi بن عبد الله بن يزيد يأتي حدثني البراء على لفظ مسلم براء يا زن تدني حديث وهو غير كبر كما مقرئ أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم cewar hakika su sahabban annabi suna sallah a bayan manzon Allah kira da amincin Allah tabbata a gare fa ina rafa ra'sa idan ya ɗago kansa mina ruku'u daga ruku'u Lam'ara ara ahadan ya haniya zahara ban ga wani ɗaya daga cikin sahabbai da yake sunkuyar da bayansa don tafiya sujjada hatta ya ba a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jama'atahu an al'am har sai bayan manzon Allah kira da hanci Allah tabbata da shi ya tsora goshinsa a ƙasa ثم يخر من وراءه سجدا sannan sai waɗanda suke bayansa su tafi su faɗi suna masu sujjada wannan lafazin ya imam muslim bayan an ce sahabbai sun kasance suna sallah bayan annabi tsira da aminci Allah su tabbata shi ya fice fa idza a ra'sahu min ar-ruku idan ya dago kansa daga ruku a lafazin bukhari ba a kawo wannan lafazin ba إذا رفع رأسه من الركوع sai wanda yake لم يهن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم ذبحه على لفظ البخاري على لفظ مسلم سيأتك لم أرى أحد لم أرى ولا لم أرى تبارك لفظ البخاري يا حني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض nan sun yi daidai da bukari da musulun amma daidai cewar sun mai yasoto man a sujjada babu shi a lafazin bukari ba lafazin musulun ya kawo a wani lafazin na imam musulun ya ɗebo wani abu na lafazin bukari ya ɗan saba da shi kuma a wani abu kamar yadda a yi wani da makaranta ya ɗebo wani abu ya saba da shi a wani abu to ruwayar suke biye da wannan ruwayar lafazin musulun yana cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan qala sami Allahu liman hamida annabi kira da hadisi Allah tabbata gare shi ya kasance da yake sami Allahu liman hamida lam yahni min minna raha ba wani yamma da yake sunkuyar da bayan dan tafiya su jada yake hatta ya qa'a rasulullah hatta ya qa'a ana kuma hatta ya ba'a ko lafazin bukari da bukari na muslim hatta ya fa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sajida har annabi kira da miki Allah tabbata gare shi kuma nan Allah ya wato ani fadi kasa yana mai sujjada thumma naqa'u sujjadan ba'da sannan sai mu ma mu fadi muna masu sujjada bayan to lafazin guda biyu na muslim in ka hada su guda daga cikin za ka tashi lafazin da ya da na Imam Bukhari rahimahullah dole shi ne bambance-bambancen lafazi tsakanin ruwayar bukari da Muslim to a lafazin ruwayar Imam Muslim da aka ambata cewar Abdullahi bin Yazid wanda ya ji hadisin daga bara ɗan azi wanda shi ma sahabi ne abdullahi bin yanzu ya ji hadisin bara sahabin manzo dan azu yake wa huwa gairu kadu shi ba makareci ba ba abin karyatawa ba a wannan gaba malamai suka ce ma'anar cewa bara dan azu Allah ya yi da shi ba makareci bane ba abin karyatawa bane malamai suka ce yana tabbatar da cewa bara dan azib gaira mustahab ba wanda za a zarga da ƙarya ba akan haka hadisin ta ƙarfan hadisi abin karɓa ba abin mayarwa ba kuma wannan yana tabbatar cewar sahabbai sun aminta da juna. saboda su adalai ne na Allah subhanahu ta'ala shi da kansa yake radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yadda da su su ma sun yarda da Allah yardaddin Allah saboda haka su amintattu ne da junan sun san junan su ƙarya ba ta da gun saboda haka duk sanda suka ji wani bayani daga ɗaya daga cikin su suna karɓar ta kai saboda sun san su masu taka ɗan kaucewa ƙarya ne to za ka shi tabbatar mana da haka shi abdullahi ɗan yazid yake ba da shaida a kan haru annan bara ɗan azin cewar ba abin zargi da ƙarya ba ne mai gaskiya ne saboda haka hadisin ka hadisin da ya cancanci jini a karɓa a yi aiki to sai bara dan arziki Allah ya yi cewa kunna nusalli khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna sallah a bayan annabi tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi to a wannan lafazi na Imam Bukhari a lafazin Imam Muslim annahum kanu yusalluna khalfa na sallallahu alaihi hakika sahabbai sun kasance suna sallah a bayan manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata a to a wannan gaba ana ambata mana yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suke da cikakkiyar kulawa game da al'amarin halattar sallah a jami'a da ba ta muhimmanci da sun shi wani abu mai muhimmancin gaske da suka je su manzo sallallahu alaihi wa sallama sallah a masallaci don jami'ai babu ko shakka abin su sallar jirgi da mahimmanci inda su jiyau ne ga nauni manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya ce da su na himmatu da in za a kira sallah a iqamah wakilta wani cikin sahabbai na gabatar da shi ya kabbara a matsayin limani sauran sahabbai su zuba ya tafi kabbara a tabbatar an fara sallah waɗanda ba su zo an fara sallah na cikin jam'i da su ba in bibiyi gidajen su ga a gida in ya so in na tarar da mutum a gidan sa wa gidan mutum in ga a gidan zai ci gaba da karatu riwaya ta tabbatar manzo ya fasa aiwatar da wannan kudiri ne saboda akwai mata a gidajen da su bai zama dole ta sun zo ba akwai ƙananan yara da ba su da samun da sun zo ba albarkacin su ɗin sai zama bai aiwatar da abin da ya himmace wannan yake zama da girman al'amarin halartar sallah a Jan a masallaci saboda haka sahabbai ba sa tafiya ba sa wasa da haka saboda kuma sun san cewa Allah subhanahu wata'ala ce inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir hakika waɗanda suke raya masallatan Allah su ne waɗanda suka ba da gaskiya da Allah imani na gaskiya kuma suka ba da gaskiya da ranar lafiya Allah ya shaidi wanda ke zuwa masallaci sallar dare yake raya masallacin da cewar ya gamsu da imanin da shi ya gamsu da imanin da ranar lafiya to wanda zai samu irin wannan bayani daga Allah da bayani daga manzo sallallahu alaihi wa sallama ba zai yi ka da al'amarin sallah a jiki kuma a masallaci da wanda sai an shi ma dan ɗari ke amma ba a masallaci to idan za ka yi sallah jarki ba a masallaci ba wancan ba su yi sallah jarki ba a masallaci ba su waye za su raya masallaci da Allah yake inna ma ya amuru masajin lillahi min amin. masallaci za su zama kangwaye ba masallatan suna can a majalisai suke yi a gaban gidajen su ko shagunan wannan saba korwa addini kika saba da zara a kira sallah su sukan amsa kiran Allah su haƙura da duk wani abu haka ma Allah yake wa idza nudiya lis salati idza nudiya lis salati min yawm al jum'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul da zara aka kira sallah ranar juma'a wani abu juma'a dan ana bayani a kan sallar juma'a amma haka kowace sallah daga cikin salloli idan aka kira cewar ku taho hayya ala sala hayya ala sala hayya ala sala hayya ala sala to ku bar abin da kuke ku tafi kiran Allah ka tafi amsa kiran Allah saboda haka a shago kake a gidansa kake a gaban gidansa kake kuke hira to da zarar aka yi kira a masallaci barin abin da kake da tafi masallaci ya kama sannan bayan haka wani hadisi na tare da mai cewar asali matsayin mamu a sallah gudun tsayawarsa bayan limamin sai ya ce kunna nusalli khalfa rasulillahi mun kasance mu da muke bin manzon sallah a matsayin mamunsa muna yin sallah a bayan manzon Allah a shekurin tsayawar mamun tare da liman a sallah bayan limani shi ne aka sai dai in wanda zai fi sallar mamun guda ɗaya ne limamin ɗaya da ma liman ɗaya ne sai zama to ma mun da shi kalla kwaya ɗaya ne sai tsaya a daman kamar da suna ta koyar ana zai tsaya a daman neman su bi liman sallah amma muddin sun tsara ɗaya sun tafi biyu har zuwa sama to a bayan neman za su tsaya ba a salla a gaban neman muddin da guri a bayan sallah a gaban neman da guri a bayan sa ba daidai ba ne idan wanda dalili ya sa ba guri a baya ko wani dalili ya jawo ko da ba wato rashin guri ba ne wanda misali a ce wanda zai je musallar a yanayin da yake ba zai ba a sa shi cikin ayarin kan ba salla a bayan liman da wani abu zai iya karɓar haka da sai iya yi ina gaban ne a da suke magana abin dama ne abin liman sallah ana gaban su don manzo ba a taɓa samun yana wato bayan mamansa ba shi ne a gaba duk wanda suke bin da suna bayan sannan Allah ya ce la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasuli kada ku ya gaban Allah da manzo Allah suka ce a sallah ba a samu sahabban Allah suna shan gaban sa ko da ka ba ne dai bane mamu isha gaban limamu duka bar mazhabar hanabila ma suna ganin cewa ma haramun da mutum ya ba magana ya ce wai makaruhi ba haramun sannan bayan haka cewar fa'iza fa'ala sami Allahu liman hamida idan manzo yake Allah ya ji wanda yake gode masa a lafazin muslim fa'iza rafa a min ar-rukuu idan manzo ya dago kansa daga rukuu don ka haɗa lafazin guda biyu da na bukari da muslim ana faɗa maka idan manzo ya ɗago kansa daga ruku'u yake sanya Allahu liman hamida ko kamar da yake tafiya a sallah to idan ya haka me zai faru sai sahabbai da bi bayansa da yaka ta aikata abin da ya aikata su faɗi abin da ya faɗi. me ya aikata Ɗagowa da banki me ya faɗa ne Allahu liman hamida kuma sai su kuma idan sun yi hakan ake sanar da mu cewa tana jiran da game manzo kuma zai goya da shi sannan ita sai aka ce lam yahli ahadun na zaha bayan mun dago da barku mun faɗi sami Allahu liman hamida kamar yadda muka ga manzo ya dago da barku muka ji ya ta faɗi sami Allahu liman hamida to ba ɗayanmu da yake sun fi yadda bayan ta don tafiya ma'ana suna tsaurarawa su jira su ga manzo kuma zai yi ki suraka wanda ke tabbatar da cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ta da gayar manzo sun fiya tafiya sujjada kafin ya tafi kamar yadda ba sa da zayarsa a kowane abu daga cikin abubuwan da suke yi ta sallah tare da masu an fahimta ko su da wannan hadisi ila ta da muha to duk abin da masu yake a sallah da suke cewa da su sahabbai zo ka fara aiki zo ne salli ku yi sallah kamar irin yadda kuka ga Allah yi to sai sun ga yayi abu suke sai yayi suke haka suke wanda shi ne tushe da asali abin liman a game da ibadar sallah ba a yadda ma mu daga yayin limamin su zai wani ba ko kuma su riƙa yi tare in suka yi tare da ya tabbata da koyi bayan ma me yi tare da ni me kafa kansa a matsayin daidai da liman idan ya zama to yana da galiban ya zama mai rigayen liman ba tare yake da shi ba gaban kansa ita. mai farko ne shi ne wanda sai limamin ta ya sanni wanda shi ne kuma tsarin da mazo da al'umma a bisa tsarin yadda ake gudanar da sallah hatta ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallama jabhatahu ala al har sai bayan annabi kira da annabi ana tabbata a gare shi ya dora ta a ƙasa abin nufi sahabbai ba sa sujjada a sallah har sai bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya sunkuya ya yi sujjada a kan ya tabbata ya ɗora goshinsa a ƙasa sai su ma su yi sujjada kamar yadda yake da Imam Nawawi Allah ya ji da rahama da yake cewa a wannan hadisi ana sanar da mu ladabi daga najasar sallah Shi shine cewa abin da yake sunna da manzo ya koyar da sahabbai da al'ummar da ya tafiya ba su a kai dangane da al'amarin koyin mamu da liman Shi ne, mamu ba zai tuntuya idan su sujjada ba har sai bayan limamin da ya dora goshinsa ya tabbata cewa ga liman na gani ya yi sujjada da haka ta faru da shi ma ita ce yi ce sai ma mun nauyi yake cewa illa an ulama min hali annahu law akhara إلى هذا الحد لرفع الإمام من السجود qabla sujud yake sai dai in an kalli limamin da kike bi in yake zai jira sai mai ya ɗora goshinsa a ƙasa sannan ya tafi tare da neman ke sujjada to limamin zai iya ɗagowa shi bai kai ka sujjada ko kuma zai zama yana ɗora goshin shi kuma yana ɗago to in haka limamin yake da in ya tafi ka tafi ya tabbata cewa da ya riga ka fara sun kuya wadda iya za ka kuciya ɗora goshi a ƙasa da iya za ka ɗora sannan ka ɗora sallah ta an fahimta ko amma in kana bin limamin da ike yi irin yadda manzo yake in ya ɗora goshinsa ina jimawa a sujjada ko kamar yadda ya ɗora goshin sannan ka da an fahimta ku imamu al-qurtubi Allah ya kidan da rahma shi ma yake cewa wannan hadisi da ba makamantansa suna sanar da mu cewa goshi a sujjada shine asali da tushe dangane da abin da ake ajewa a ƙasa ya tabbata cewa ga wane ya yi sujjada sallah hanci da ake sanyawa a ƙasa yake mabiyi ne game da mu tushen goshi hanci mai rakawa ne bibi amma ibnu da sai kan aid Allah ya kan drama sai ke cewa da goshi da hanci manzo a hadisi ya tabbata ya dauke su gaba guda gabar da ake yin su. sujjada a kanta a cikin sallah goshi da hanci su ne abu ɗaya daga cikin guraren da ake sujjada a kan su guda ba wanda a karatu na gaba za ne hadisi insha Allah cewar manzo yake cewa an umarce ne in yi sujjada a kan gaɓɓai ɗai har guda ba Zai nuna goshi da hanji a matsayin ɗaya fuka biyu a matsayin abu biyu an haɗa da wancan uku gwiwoyi biyu an haɗa da waɗannan ukun biyar sai ya tsun kafa da na dama da na hagu an haɗa da su su zama bakwai kan to an umarce ni in jira a kan waɗannan gaba saboda haka cewar da aka yi a nan har sai manzo ya ɗora goshinsa a ƙasa ba a nufin iya goshin za a ɗora ban da hanci ai amfani. fahimta dole shi ne bayanan da ke ƙarƙashin wannan hadisi na farko a karatun da sai hadisi na biyu babu ma yi ƙwado sun a wasu ke Babu abin da ake faɗa a cikin ruku'u da sujjada a aisha ta radiyallahu anha qalat hadisin da ke ƙarƙashin wannan babi shine hadisin aisha Allah ke da ita قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi tsira da yankin Allah tabbata a gare shi ya kasance ya tsoro an ya kula fi rukuri an ya kula fi rukuri yana yawaita cewa a cikin rukuri wa sujudihi da cikin sujjada سبحانك اللهم wa وبحمدك اللهم اغفر لي أرجيا تبت غريك ya Allah. mai renonmu kuma ina gode maka ya Allah ka gafarta mu yadda awwalul alquran yana mai fassara alqur'ani da wannan addu'ar da yake da tasbihin da yake a cikin ruku'u da sujjada imam al-bukhari da rawaito hadisi a al azan wanda shine kitab na goma a kuma babu tasbihi wa du'a fi sujud wani shi ne babu da ɗari talatin da tara a kitabul azhar wani shi ne lafazin ruwayar imam bukhari lafazin ruwayar imam muslim dai wanne da take da lafazin imam bukhari irin abin da muka ji a wannan lafazin na bukhari irin sa ne a lafazin imam muslim inda wani abu da ya bambanta sai lafazin annabi da arrasul a nan labarin da makaranta kanan nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaku Labarin muslim kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuksiru an Shi ne bambanta amma duk abin da yake suna labarin na bukari shine a da muslim to haka kiran manzo da annabi ko kiran shi da rasulullah shine kadai bambanta kuma dai shine dai shine annabi din shine rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da aka ga mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi yana faɗa ina yawaita faɗa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli a ruku'u da sujada hadisin na sanar da mu cewa wannan tasbihin mai ɗauke da addu'a ana yin sa a ruku'u ana yin sa a sujjada tasbihin ruku'u ne tasbihin sujjada ne saboda haka ya kunshi da ake a ruku'u ya kunshi da ake a sujjada kenan ina sanar da mu cewa hadisi da ke cewa a cikin ruku'u a cikin subhana rabbiyal azim a cikin su suna ce subhana rabbiyal al'ada nau'i ne daga nau'o'in abin da ake faɗa a ruku'u da sujjada saboda haka a wannan lafazin hadisi na makaranta ana sanar da mu cewar waɗancan tasbihan guda biyu subhana rabbiyal azim na ruku'u da subhana rabbiyal a'la na sujjada ana ga mana bambancin lafaza tsakanin abin da za ka faɗa a ruku'u da sujjada ya tambata wannan kuma yana sanar da mu cewa akwai kuma lafazi da ke halatta da kuma ya cancanta haka abin yake ana yin sa a ruku'u ana yin sa a sujjada shine wannan da bakkara subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma kulli na ruku'u ne na sujjada haka subuhun qudusun rabbul mala'ikati wa ruh ana faɗar sa ruku ana faɗar sa as saboda haka akwai lafazin da yake banta da ruku akwai wanda yake banta da sujada akwai wanda ya kunshi ruku da sujada sannan bayan haka malam ibnu da sayyid al Allah ya ji kansa da rahama yake cewa a wannan hadisi an samu abin koyi na cewar ya halatta a yi addu'a a cikin rufu ya halatta a yi tasiri a cikin fitada ita hadisi ne cewa amma rukuru fa azimu mafi hirra. manzo ya ce amma rukuru ku girmama ubangiji Allah su subhana rabbiyal azim سبحان ربي العظيم وأما السجود أما سجدة فاجتهدوا فيه الدعاء في الدعاء ba tankaro ko kishiyar da juna tsakanin wannan hadisin da da suke tsaka da a cewa manzo yi a ruku'u a girmama Allah a sujjada a dage da addu'a ana sanar da mu cewa a cikin wannan tasbihin subhanaka allahumma rabbana an samu wato faɗar subhanaka allahumma tasbihi ya samu wanda cewar ƙarfi ya tabbata gare ka ya Allah girmamawa ce ko fa azzilu bihi rabb ta samu rabbana dangana wa Allah cewar shi ne mai ranar kowa da komai girmamawa ne tabbatar masa da abin da ya faɗa ne alhamdulillahi rabbil alamin wa bihamdika muna gode maka gode wa Allah da ya ba masa akan abin da yi ganin girman sa ko sai kuma aka ce Allahumma rabbi Allah ka gafarta mu anan addu'ar ta ko sai ake ce mana to kada in an faɗi wani hadisi ka ce a ai an annabi cewa yayi a ruku'u a girmama Allah subhana rabbiyal azizai e, nan ma an girmama Allah an ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika an fahimta ita akwai wannan abu kuma yana da ƙarin allahumma Kuma saboda haka sai ke cewa hadisi sai ke san da mu cewa idan bayan an girmama Allah a cikin ruku'u akwai halaccin a yi addu'a karatun ƙur'ani ne aka hana mu yi a cikin ruku'u to da ka to addu'a kuma ba karatun ƙur'ani an fahimta su ita to wannan yake mana za a iya wato ainihin a yi tafiya a kuma a yi addu'a a cikin ruku'u sannan da aka ce wa amma sujud amma da sujada fa tahidu fihi du'a to ita kokarin yin addu'a shi ma sai ake nuna mana cewa ba a ce mu takaita iya addu'a ba haka annabi yake ne mu girmama Allah da ya masa tasiri a cikin sujada kuma mu bude yi masa addu'a an fahimta ko saboda gashi bayan anan an ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ta kace allahumma saboda haka an yi addu'ar da annabi yake a dage da yake a cikin sujada kuma an yi tasbihi na girmama Allah a cikin sujada wannan shine abin da hadisan suke koyar da mu abin tare suke baki ɗaya da addu'ar da kuma tasbihi sannan bayan haka Aisha bayan ta faɗi wannan hadisi, shirmanzo yana yawaita yin wannan tasbihin da addu'ar a cikin ruku'u da sujjada sai take awwal qur'an yana ne fassara alqur'ani a wannan addu'ar ta kenan wannan hadisin tafsiri ne na alqur'ani kuma dama Allah ya faɗa ya saukar masa da alqur'ani da su bayyana lillahi ma nuzzila ilayhi ta su mutane bayanin abin da aka saukar musu za ka mazo shi ne mai tafsirin alkur'ani da hadisansa da ayyukan da maganganunsa da ayyukan saboda haka ke wanda aka yana mai tafsirin alkur'ani ke faɗa su ba da kallon marabbana wajen da kallon marabbi wani ɓangare alkur'ani ko wannan fassara ita ce fassara ƙur'anin duka A'a. imamun nawawi Allah ya kansa da sai ke cewa ma'anar annabi yana fassara alqur'ani da wannan addu'a da yake abin nufi yana aikata abin da aka umarce shi da shi a faɗar Allah subhanahu wata'ala cikin suratul annab idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ko sai zaman to cewa Allah ya ci da manzo idan nasara ta buɗe garin makka ta bayyana gare ta zo lokacin buɗe garin makka i aka buɗe garin makka idan musulunci ya fara ɗaya ko ina inda da baka isa ku yi sallan ma cikin daɗin rai ba a ka'abar kuna sallah kuna masu bin Allah wasu kuma sun tare gumaka ɗari uku da sha uku a ciki ko ba ku ita ku fitar da su ba kuma suna jin su ma ɗakin to idan aka ce an zo ga lokacin da aka buɗe garin maka aka fitar da waɗannan gumaka ɗakin Allah ya tsabtace ya tsarkaka yadda yake da Allah ya tabbata na Allah ko ta ina da aka yi zo umarna walbat da zara aka samu wannan buɗe wa ra'aitan nasa ga mutane ya dukulu da fi dinin lahi afwaja suna shiga addinin Allah ƙungiya kungiya ana zuwa maka ayari ayari bayan da suka samu sun a tsawon lokaci mai kahuwar ɗayan ba shiga wannan suke yi sai suna ɓuya sai ka yi a gidanka ko ka yi a ɗakinka in ka fito waje ka yi kuma shi kenan ka haɗa tashin hankali kuma aka san kana yi ba kai ba zaman lafiya to Allah ya fi da shi idan ka ga ana shiga addini na ƙungiya ƙungiya to ga abin da ya kamace ka fasabbih bi hamdi rabbik ya ta ke sunan ubangiji ya ta ke Allah kai ta gode masa ya cika ni'imar sa gare ya baka damar isar da sakon da aka dora maka to da ka isar da kasa wani abin alkhairi kake a gaba ya tabbata kai ya tabbata an yi shi yayi to akwai buƙatar ka ƙarfafa Allah akwai buƙatar ka gode wa Allah cewar ba dabara ka ba sai Allah ne a gajiya ka ita hasiya ka kaga cimma wannan ni'ima ka kaga cimma wannan alkhairi اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ya faɗar wannan duk bayan sallah Allah ka taimake ni akan ambatan ka taimake ni akan gode maka ka taimake ni kan kyautata ibada da ka in ka ɗauki kanka kayi ka ɗora wasu akan sun ɗau sarki sun hau to abin ka gode wa Allah ne abin ka girmama Allah ne abin ka ne shi ya kura kurakuran da suka ratsa a aikin da shi da abin da aka tsaya wa manzo sallallahu alaihi wa sallam sai fassara abin da qur'ani yake cewa fasabbih sai ce subhanaka allahumma fasabbih bihamdi rabbika sai ce wa bihamdika ko wastaghfirhu sai ce allahumma ghfirli innahu kana tawwab haƙiƙa Allah ne yawan karɓar tuwon ba inda ka ce yafe ka zai yafe an fahimta fasara wannan sura bata fito ba ta fito sun ta a fili kuma ga yadda ake aikatawa ga gurin da ake sa fassarar a cikin sallah sai malamai suke cewa to wannan hadisi ya nuna ana yin wannan tasbihi a cikin sallah amma ba yana nufin sai a iya sallah za a yi a ko a wajen sallah ina daga cikin addu'o'i masu girman gaske da muhimmanci da mutum zai rika yi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma rabbana kai ba Allah ka girmama shi sannan ka gode masa sannan ka bayan haka ka ce wa Allah wannan ibada da ne maka tsarkake ka da gode maka ni ma gatawa ina bukata a gafarta ina daga cikin abubuwan da suke sa a karɓa addu'a gabatarwa da Allah kirari da yaba masa sannan ka faɗi baka sannan bayan haka wannan sura daga cikin fa'idoji tattare da ita sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama wajen fahimtar abin da sura suke ɗauke da shi wata rana sahabin annabi umar ɗan abbas allah ya da shi aka ce da shi wai ne yasa ka ɗauko yaro ƙarami ka sa cikin majalisa cikin fadar abdullahi ɗan abbas bayan kuma waɗanda suke cikin fadar nan ta haka mafi yawanci masu shekaru ne suke da gogayyar rayuwa bayan sanin addini dole ai yaro ita akwai dalili ina da abin da wasu manyan ba ina da abin da wasu manyan ba bari kuma ku tara ikan da yake ne za ku ce game da faɗin Allah idan ja'a nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ta wannan ke yi eh, ai Allah ne yake wa manzo idan cin nasara ya bayyana gare shi aka kai ga buɗe garin maka musulunci ya yatsu ya ƙarfi ga abin da zai da tsare ya ta tasbihi ina gode wa Allah ina neman bata ki Abdullahi ɗan Abbas ne za ka ci mun ji maganar dattijai masu shekaru da kara ce eh, wannan abin da suka faɗa ɗin da akwai shi amma da ƙari faɗi ƙarin wanda zai faɗo ƙari akan abin da ka faɗa ina da abin da baka da shi ko ku bai da shi ina da shi yake wannan sura saukar da ita shelanta wa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ne cewar rayuwarsa ta taho ƙari tunda abin da aka aiko shi ya yi ya ci nasara to tunda yi eh abin da aka aiko shi ya zama, ya zama ba nasa ba ko abu wannan abin girgi da zuciya kuma hakan ina sanar da cewa duk wanda al'amarin su ta taho kare girma isin maka ba abin da ya kamace ka illa ambatan Allah da yaba masa ka neman gafara don a cika da imani don a cika da kyakkyawan a gona shi ne sirrin zuwa ko? ake tunne kuka shi daga bakin abdullahi da ya ce a ce irin wannan kada a raba shi da majalisa ko ko irin wannan ya ce a ce a ce ba shi a cikin majalisa an fahimta ku da haka wannan tsura إذا جاء ذكر الله والذكر ورأيت الله بأسئلة إلا أحواجا فتجد أن أنفسكم تغفروا إلا مخالف الواضع هذا مش من صوروري يا أمتي إلي من شيك أي سيد أقول لك أنسى إلي من شيك وأتو فحمت الأبن فيكي نوصر وإذا فأخي إذا كنا فرع سير بودي أهلا أنت رجل فيه in je ka mai da ambatan Allah abin yin tasbihi kana tsarkake Allah ka mai da godiyar Allah abin yin ka mai da neman gafara Allah abin yin ka to kai ka ci nasara buɗi ya sa da Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani yake cewa fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا تأتون بالله وقارا annabi Nuhu ya gaya wa al'umma kuma haka abin da ke har sauran al'ummar da suka biyo baya abin da annaba suke gaya wa al'umma yake nake da al'umma ta ku nemi gafara ubangiji burka neman ya ce a akan laifuka da kurakuran in kuka yi haka kuka dace ya karɓi wato istighfarin sai karɓi tuban ku yursilu samaa alaikum midrar zai rika zubo musu da ruwa mai yawa da nufa ba daga shi ake samun arzikin abin da ake ci ba wa yuridukum bi amwalin zai kare ku da dukiya ha to kai noma amfani kyau ba sai kuma ce wanda za a ci a sayar da wanda za a sayar ba wa bani zai kare ku da ƴaƴa ba ashe wanda bai samu haihuwa ba yawaita yawa ta tasbihi yawaita godiyar Allah sai Allah ya dakatar da shi in ma maniyin ne ba mai haihuwa ba sai ubangiji ya gyara masa shi ya haihu in shi din maniyin da mai haihuwa ne ina da ƙwayar haihuwar matar ce sai Allah ya gyara masa ba haka aka wa annabi Ibrahim wa aslahna lahu zawja maka wato ainihin inganta mata matarsa za a ba ta haihuwa kuma an ba ta dama ta haihu kuma ta haihu saboda haka wanda ya yawaita tasbihi ya yawaita tahmidi ya yawaita istighfari to zai ci nasara a rai zai ga buɗe a al'amura wa yanzu dukkan da amwalin da banina ƙare da ƴaƴaye wa yanzu dukkan da amwalin da banina wa ja'al lakum jannat wa ja'al lakum anhar dama muku da gonaki masu yabanya a kuma sama muku mu. ko ruwan sama ya ɗauke ku cigaba gaba da neman rani ba dai arziki ake gina ba to an samu damuna kuma an cigaba da samu da rani ka ga za ka samu buɗe a rayuwa ka ta ka a cikin walwala da yarwa arziki to da ka wannan tura manzo sallallahu alaihi sallama ya fassara ta aikace ya kuma sanar da mu shi ne abin da ya kamace musamman wanda shekaru suka taho karewa ilimantu ne mai da shi a da izinin Allah zai kyakkyawa ba Hadis ibn Hajar al-Asqalani a cikin fatawar bari Allah ya kasa rahama yake cewa wa qad tabayyana min riwayat al-A'mash anna al-murada bil Qur'ani ba'd cewa da aka manzo ya fassara al-Qur'ani a wannan hadisi da fadar subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma salli da ya tabbata a ruwayar amish abinda ake nufi da ya fassara Qur'ani ya fassara wani sashi daga Al-Qur'ani saboda idza ja'a nasrullahi wal fath sashi ke ta Al-Qur'ani sura ce mai zaman kanta daga cikin surar Al-Qur'ani ashe za ka iya ambatar wata sura da cewa Qur'ani kuma za ka iya ambatar wata aya da ce mata Qur'ani to da duk Qur'ani aya ɗaya Qur'ani sura ɗaya Qur'ani ƙur'ani gaba ɗaya ta gaba ɗaya daga bango zuwa bango ƙur'ani sura ka yadda aya ɗaya take ƙur'ani sura ɗaya take ƙur'ani ƙur'ani gaba ɗaya ke ƙur'ani to haka ɓangaren abin da yake a kamar tabbas da kallar yadda bai halatta ka da ƙur'ani kisa ba ko kai wata ne haka bai halatta ka yi da ne sura guda ɗaya ba ko mai ƙanƙanta haka bai halatta kai wata da wata aya guda ɗaya ba duka malamai suke cewa saɓani da aka samu tsakanin malamai a wajen cewar za a faɗi bismin lahir rahmanin rahim a karatun fatiha a sallan ko ba za a faɗa ba suka ce wanda ya mutu ce ba za a faɗa ba me ya dogara ka yake abin da wasu malamai suka tafi a kuma na cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji subhanahu wata'ala idan bawa yake alhamdulillahi rabbil alamin a sallah sai ke ce bawa na ya yabi ya girmama ba hamida ne ran bawa na ya yaba ya gode da wanda hakan girmama wa ce gare maliki yau mai dini dan ba ubangiji ce bawa na ya tsaye a matsayi domin kira da sakamako لمن الملك اليوم لله الواحد القهار da iyaka na abu wa iyaka na tsoro to gari ce wannan tsakanina da bawa ya ce kai kaɗai nake bautawa kuma kai kaɗai nake neman taimakon bauta min da neman taimako na ibada taimaka masa shi zai ƙaru amfani na tsakanina da bawa ni ya faɗi kima kuma na buƙatar nasa na ba shi kenan ko har ƙarshen sura ta malamai suka ce wannan hadisi ya nuna annabi da ya tashi wannan bayani cewa idan bawa ya ce alhamdulillah ya ce da ya ce bismillah rahman ya mace ce shi bismillah ba ta cikin fati ta ce ba za a kafa ta shi ba za a ce ya yi wani abu na abu a musulunci mara tauba da akwai abin kalla da za a iya rikewa a matsayin hujjar ta kuma abu an fahimta ku ko ko kuma da ku ce a mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummu salama take karatun manzon Allah daki daki daki daki wanda mai iya kirgawa zai iya kirga baya gudu a sannan a hankali yake warfin alƙur'ana tafsira ne da kyautata karatun alƙur'ani matuƙar kyautata wa matuƙar kyautata shi take idan ne karatu na cewa bismillahir rahmanir rahim thumma yakif alhamdulillahi rabbil alamin thumma yakif الرحمن الرحيم ثم يقف مالك يوم الدين ثم يقف take yana cewa bismillahir rahmanir rahim zai karanta fatiha sai tsaya sai kuma yace alhamdulillahi rabbil alamin sai tsaya baya haɗe su aya da aya ta goyawa daki daki sai suka ce ita da take bayanin yadda karatun manzon Allah yake na surar fatiha ta fara da bismillahir rahmanir rahim saboda haka bismillah tana amma sauran surorin da ba fatiha ba bismillah aya ce da ake buɗe su da ita in banda suratul tauba amma suratul fatiha bismillah aya ce an fahimta Ta ga sabani ne wannan kuma kowanne ya rufe wani abu da yake ganin hujja ce sai da ta ce wanda ya zo ya saba yake shi ba zai bismillah ba da cikin fatiha to ba za ka fi da shi ya masa alƙur'ani amma wanda ya masa batsin bismillahir rahmanir rahim ne da ya kafa kar to harafi ɗaya ne bai kai aya to shi nan mutum sai ba wata hujja ba ce da shi na cewa ɗaya a kowane lili da ya zo cewa ana iya faɗa bismillah ba ba ba an fahimta ku su za ka wanda yake sanar da mu cewa dangane da abin da ya shafi wato ainihin abin da ake nufi da manzo ya fassara wani sashi na alqur'ani a wannan hadisin suratul nasr a cikin idza jaa nasrullahi wal fath ma kira da qur'ani da ka zaka iya kiran aya da qur'ani zaka iya kiran sura da qur'ani zaka iya kiran qur'ani gaba da qur'ani duka qur'ani wannan shine abin da sai muka rasa a cikin abin da ke da Allah ya mu ladan ka kuma Allah ya Thank you. wannan yake cewa salamu alaikum wa rahmatullah menene hukuncin cewa ubangiji kuma bayan allah ba shi da ɗan. an ji tambayar abin da ya jawo wannan tambayar jahilta hausa mai bahaushe yake cewa ubangiji an gane ko asali ya kalli abin da larabawa suke cewa a ram kalmar rabu mai reno mai reno kisa a larabci suke cewa da mai gida rabbuta mere nan wannan gida abin da ya haɗa da matarsa ƴaƴansa, kuma da jikoki dai shi ne tsaye a kan gida mai kawo abin da za a ci mai kawo sitar da za a sa mai samar da inda aka zauna ake samun rufin asiri a cikin gida da ake kiran sa rabbuta mai renon gida ma'ana na ubangijin wannan gida ma'ana gidi a gurin bahaushe wani jiko, jagora da tafiyar da al'amarin mutane an gane ku don an cewa allah ubangiji ma'ana a matsayinsa na mai tafiyar da al'amuran bayan da renan shi ne rabbul alamin an fahimta ko to ana ana magana da'a ne ka magana haihuwa ba an gane ko shi ya ce gidi haka eh an ce gidi lahira gida lahira ne to in ka kula dole inda ka tafi za ka dawo gidan to to gidi din ake ke cewa idan ka koma rabbuna su larabawa da a ƙoƙarin da shi ba wuce yake inda addini ya ratsa shi yana da karatun da, to sun ce ubangijin gida Ana mai kula da gidan mai ɗaukar al'amuran su duk da gida ba mai kula da shi a kan goni har farin da kuma to kuma su ma hausawa an gane jiki din an gane ko saboda haka to a ɗauka cewar ana nufin ai an ce wani wanda yake mai ɗa ba haka abu asalin kuskurewa fahimtar yara ya dawo tambaya an fahimta ko eh in ka ɗauki ma fassara shi daga bayan an ce shi dai abin bauta a matsayin wato ainihin allahu kuma ma dai da sai ba magana Wannan Allah yana da eh ita lahi din eh a yare da ma shi wancan shi ne ke ga maka asalin abin da ya ga rashin fahimtar yara haka yake faruwa da wasu zaka ji a sannan muka karatun mu na allo allo an ba shi wofi ake ko amma yanzu wani sai ce an da an zaki karatu an ce karatu wofi an ce allo an ba shi wofi ya ma za a ce karatu wofi a ƙojo wofi saboda ne ya jahilci ne ba wani yake cewa wofi a kasar ma'ana an gani ko ka tare wani lokaci da ku suna faɗa wofantacce gaban kudu mana duk abin da ba shi da abin da wani yake sunan sa wofi ya rasa wannan abin da kuke shi ne ba wani ne nashi ina so da kai ɗin da zai aikata ta gobe mana mara komai an gane ko an asalin ka ba wai wanda ba a shar bace kawai dai a ga maka wani abu za ka ja wofi mara komai an gane to shi ma an ce wofi din nan an ba shi wofi do an ba shi wofi ma'ana wanda ba dugo shi ne abinda suke so ko sakon su ba amma kai da baka bada ka ba ka sai ai an da ki fara an gane sai wanda suke da rubutu kara kwaɗan rubutu yunwa ba ya nufi lahauna ko sai ce an tuna gina hauna Allah ya rubutu a yi rana ƙur'ani da ba da hadisi to sai ka ɗaya kan su ba su magana nan an nane ko kuma me yayi sun ta magana da suka faɗa sai ubangiji da ya yi abubuwa ya tsara kusa jinwa kusa a in ka ji kishirwa ka sha ko in ka ji ka gaji ka kwanta ka huta ka gaji ko wannan ayoyin Allah ne na halitta an fahimta ko suke tafi karanta la haula wala quwwata a matsayin wani abu za ka rubuta ba ka dabara ko ni karfi in ba daga Allah ba ubangiji ne ya koyar da manzo na haula ikuwa mana lahada, haula bai ce iski maganin ba bai ce iski a matsayin abinci ba ina da na haula amma yana cin abincin safe yana ci da rana yana ci da daddare su ce su nuna maka kar ka juya abin ba yadda ake ita ba ne ka ba shi wata ma'ana da ba shi abinci kuma su ne su wurin na haula haula kuma su sa ya samu abin da ya an gane ko amma ba ita kada ya karanta ba a matsayin maganin ba wai dan ana da ko ka ba la hawla la quwwata a lokacin da ka tsinci kanka ba abu zai iya baka ka ɗauki ka je ka maka ƙoshi ba ana muku haka to idan mutum yana faɗa irin waɗannan abubuwan sai ka kalli ya ma'anar masu yara wanda ya mallaka innama da amalu bil niyya da aiki da niyya suna tafiya tare haka wanda zai ce ai an ce da manzo ma ai ma an ba shi matsayin allah ai a yare in ka ji an ce maharbi bai yin harbin kenan in ka ji an ce mahaifi shi ya haifa kenan da kuma za a ce masa ke kenan ba shi ne yawa aikin ba shi aka aiki a'a ka jahilta akwai sanda wannan ma'aunin baya aiki a wani gurin in an ce ma'aiki su abin suke yi da wanda aka aiko din ba wanda ya aika ba haka laraba ma suna da irin wannan sai aka faɗi abu a zubin kamar wanda shi ana nufin wanda aka yi a kansa wasan da kuma ana nufin kamar wanda wasu ake wa a kansa kuma shi ake nufin shi yayi to irin waɗanda yarurruka suna da duk ka'ida aka ba irin suka da ya ce kaza ya fita da ya baka misali ka'ida yi rinjaye abu kaza a tsari kaza ne amma kaza ya fita ya ba to kuma baka san wannan ba sai ka zo ka taburkita abubuwa sai ka ta armantar da wanda suke ba a sai ka jahantar da wanda ba ta jahantar ba Abu na buƙatar ka samu ƙwari da faɗi a fahimtar yaren da za ka magana a kai ko na fassarwa ko fassarawa cikin ina buƙatar ka samu ido abin da ya shafi hukuncin kwanciyar shari'a da dalilai na shari'a Allah ya samu kai akwai ƙarshen tambayar da kafin an fita mun magana cewar sahabbai da zara aka ce lokacin sallah ya kasara an suke cikin sallah muka ce saboda sun san manzo ya ce zai ya su da zai sa wanda ya wakilce shi zama limani bayan ya ga an tara sallah ya bi gidajen wanda musulmi bai kone gidajen ya ga gidan su da kwana muka ce ya fasa ne saboda akwai ƴaƴa ƙanana su Allah bai kira musu su tafi da su akwai mata da su Allah bai kira musu su yi musamman su sallah shi yasa ya fasa domin sabai suka fahimci wannan abu da ba sa tafi da zuwa sallah a kai a masallaci sannan ku fa ya ce Allah kuma ce ina ma ya'lamu masajidar lahi man amana billahi wa rasulihi hakika wanda suke raya masallatan Allah su ne wanda suka bada gaskiya da Allah da ranar lahira sai wani kira ce su wanda ya da mun sallah a daji a masallaci mai kai da raya masallatan Allah ne kuma Allah ne su da imani da shi da imani da ranar lahira sai wannan da kallo ke ta to idan su mutane suka tashi lashin sallah amma kuma layi ɗaya suke da shi masallaci layi ɗaya suke da su ɗin da kuma liman to malam ya za su su baro layin su zo su bi ko layi ɗaya suke da masallaci da liman in na fahimci Ina yin gida in san wani a dama ba layi ɗaya ake da liman ba ko za su fito masallaci ko layi ɗaya suke yawa dan kai a layin kake za ka fito ai faji ma an ta bar ka bidan gida ai kuma da gidajen suke barwar har ma zai zai je kuma gida ai da layukan a lokacin manzan sai kuma tambayar da kamar da zuwa wani da magana ke faɗa idan ya zama to a'a da limani da mamu layi ɗaya ciki sakamakon bayan liman ya ciki ba gudu bai shiga gabansa ba amma ya zo ya shi an fahimta na wasu da kamar da ma'ana an fahimta shi saboda haka in wannan ne ba ne amma ka zama a damar kamar da aka ce in mutum na zama a damar sai in ba guri a damar ma ya ciki a ɗaya a ai ba a komai sai ya yi ya tafi cikin shi ake da Allah ya tsare kace eh kowanne sallar ta kowanne sallar bisa musamman na alaƙo suna

kan ce ya ɗan uwa masu girma a to ai waɗanda ake hudu ba mabiya ne ya za a ce musu masu girma to irin dai magana ta eh an gane ku idan yanzu nake masa mai girma kuma ka zo ni kake sauraro ma nake ma hudu ba ai ka san ba kai da kake mai sauraron hudu ba kai ne hudu ba ko sannan kuma ni nake yi nake ce muku masu girma nake cewa ba a kai ni ba ina nuna ina da girma sama da nan ba ma ni ba akwai sama da ko ai ba wanda suka ce zo kai limanci ko zo kai kuɗi ba ai da ba su ce ba ba zan yi ba kuma suna da wani girma na suna da wani dama da sai su ba su ce Allah an fahimta Akwai fahimci wani abu da wata suna suke cewa wani mai girma kuma kai ma kana da girma wani to ana faɗar abin gwargwadon matsayin kowa ne gwargwadon matsayin kowa kuma daga cikin lafuza na ɗaukar hankalin wanda kake faɗawa an gane ko za ga wannan na faruwa a cikin ayyuhal ahibba ayyuhal ikhwatu kura. to shi musulmi yana da girma yana da martaba an gane ko wannan martabar ta musulunci da ake kalla ake ba shi kyau mai girma ce ana wanda ya amsa kiran Allah ya amsa kiran manzo ina da girma an bayyana shi da kyau ba a nan ba wanda kada sauraron makulobin limamai na a makka madina za ka kai daga kuma da abin da ta uwar da ya samu da addini da za ka ji da kuma bayanai a Allah ya samu ina ga wata rana za mu sa kuwa tambayoyi za a yi eh. Eh. ba masu cewa bakonka annabin <laughs> to bakon naka annabin ka ne mai suke ne ina da girma manzo da yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim baita wanda yake ba da gaskiya da Allah da ranar lahira kan girman makon ka girman makon ka suke da cewa to ai annabi ne yake a girmama shi da suke ta bakonka annabi ka ma'ana bakonka girmama shi aiki da abin da annabin ya kasance shi ya faɗa ka sai ka samu hoto ba zai faɗa abin da yake kasan akwai wani annabi ban da annabi an fahimta ko بارك الله ربنا وجل الله eh abin da dama malamin suke cewa idan aka samu wata ibada cikin nau'i nau'i ko lokaci kai wannan wani lokaci kai wannan wani lokaci kai wata ran a tambayin su kai su bana rabbiyal azim su bana azim su bana rabbiyal azim ko su bana rabbiyal da ana su bana rabbiyal azim wata ran kuma kai sabbohun kudusan rabbul malaika wata ran kuma kai bana marabbana da wanda ka shi ke nuna duka kayan aiki da abin da manzo ya kuma da yake amma in kuma kace ka rubuta ma duka lokaci da kai da abin da shi ba haka yake in ya shi in ya Eh. a wanda yake zai wata addu'a ta rabbana atina fid haka na wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ta zo a aya ta zo a hadi addu'a da manzo yake yawan sai ka karanta dan addu'a a cikin hujja ba za ka karanta alqur'ani kai kai da niyyar addu'a muka san da ina wajen addu'a za ta yi ta fata ba ga Allah ta ka kan Qur'ani ta karanta Qur'ani wannan ba mu yana ya halatta Ba ma da to da yawa idan ni mun ya dawo yake sannan za mu yi ba ma mun ta ba za ka yi ne ne ke nan ce ba fara wa ranka eh malam ya yaya abin ya abin da ya tabbata a hadisi daga nan ba na cewar حديث ليس مجالا مغانا فلا لا وجمع حديث الله إلى مغانا ذكر لأكل دوق حديثه وادم ربنا ولك الحمد ذكر لأكل باية أحسن فتح أحيما أبوى مدوك ومجبان صاف ربنا ولك الحمد ذكر حمدا كثيرا وطيبا مباركا فيه وما يكون ربنا وعيدا وشيء باك دابت شوية فأربنا ولك الحمد بيوانا حمدا كثيرا طيبا أحسن suna ba su su wata nutsuwa bayan dagowa da wasu kafin tafiya mana da koyi da ba cewa ya tago ya ce kari Allah mu ba su ce kari Allah mu ba ba ma ce ba da wannan eh wanda ya haka ya kalli wata ruwaya ne ce ba idza qala kari Allah mu ba ne da qulu rabbana wa cewa kaza Allah mu ba ne rabbana wa lakal hamdu tamam akwai da suke wannan fahimta ka gane akwai hadisi ne eh, ne ne, amma ne abin da malamai suke cewa haɗawar ne shi ne Allah ya tafi. da wa da ashhadu da la ilaha illa